Bismillahi Allah subhanahu wa ta'ala wannan gabar kuma bayan an gama muna da gaba ta farko daga cikin wato halayen jahiliya ko aiki na jahiliya ne wato Allah kuma ya ɗauko mu da sabon chapter kuma ma'ana sabon kuma hukunci ko labari da kuma hukuncin da ke ciki da kuma abin da za mu ɗauka da abin da za mu fahimta a ciki bayan abin da ya gabata jiya wa atul yatama amwalahum wala tatabaddalu wala tabbatar da khabitha bit-tayyib wala ta'kulu amwalahum wa ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana quban kabira wannan gabar bayani ya gabata amma imam eh, muhammad al-amin ash ya ce idan mun kula da wannan jerin aya wa atul yatama amwalahu ku ba marayu dukiyarsu an fada a dunkule Qur'ani kuma na fassara Qur'ani ba haka ku ba miskinai ainihin dukiyoyinsu marayu dukiyoyinsu haka kawai aka fara amma kuma ba a gaya muna ta wani hali wani irin sharaɗi za su cika kafin nan a ba su dukiyoyinsu ba sai wasu a wata aya ta gaya muna ayar da za mu karanta nan gaba ke gaya mana ga siffofin da su wa'annan marayu in sun cika sannan za a ba su dukiyarsu Allah ya ce a wancan kafin mu zo kan wannan ayar domin bayani akan wannan ya ce wa ta ma hatta iza balagu nikaha fa in anastum minhum rushda fadfa'u ilaihim amwalahum to wannan shine ainihin sharuɗa guda biyu kafin marayun a ba su dukiyarsu sai sun cika cikin sharuɗa guda biyu Allah ya ce ku jarabci su wa'annan ya din wani irin jarabta in mun zo kan gaban insha Allah za mu bayanin malamai me suke me yake nufi da wannan hatta idza balagun nikah sai in so in sun iso abin nan munzilin balaga fa in anastum minhum rushda fadfa'u mana annika balagun nikah war rushd idan sun balaga kuma sun shirya sannan za a ba su dukiyarsu amma nan a dunkule ba ainihin faɗi yaya za a ba su dukiyarsu ba sai aka kawo can a fassara sai aka fassara muna da cewa kafin a ba su dukiya su marayu din in sun girma za a kula da halaye guda biyu sai in sun balaga sannan kuma in an gano shirya tattare da su ne shiryan mu zo idan mun zo kan ayan mu zo mu to wannan fassaran wannan gaba kenan don haka in kana son kai fassaran sai ka ce Allah subhanahu ta'ala ya ce a ba su dukiyarsu amma da sharuɗa guda biyu sharaɗin sai in sun balaga sannan kuma sun shirya mafahimta to shi ne wannan wa'atul yatama amwalahum mana badal bulu wa sun rushd bayan sun balaga sannan kuma aka gano shari'a tattare da su shi kuma yace a karshe karshe din nan innahu kana huban kabira lalle wato hana su dukiyarsu ko cin dukiyarsu ya zama huban kabira zunubi ne mai girma ko kuma wani abu ne mai girma shi ma an ce zunubi ne mai girma ba a faɗi ainihin yanayin girman zunubin ba ba faɗi yadda ainihin zunubin yake ba a nan amma wata aya sai aka faɗa mana ayan da za mu zo da kanta, ya ce innan lalina ya kulu na amwala ne ta ma zulman inna ma ya kulu na fi buto ne himna wasu salauna sa'ira wannan shi ne hoban kabir mana babban ainihin abin da suke yi wato zunubi babban nan shi ne mana kamar suna cin wuta a cikinsu ne kuma za su shiga wutan jahannan da haka wannan shine a takaice abinda wato Sheikh Nasir Muhammad Al-Amin Ash-Shankiti ya kawo kenan da shi littafin sa Adwa'ul Bayan fi Idah Qur'an bil Qur'an idan an zo da irin wannan a dunkule sai ya kawo ayan da za ta fassara wannan sune ayoyin da suka fassara don haka ayar da zamu tashi akai yau bayan mun ci wannan wa'atul tama ku ba ainihin marayu a anan kuma sai aka ce wa in khiftum alla tuksitu fil yatama idan kuna jin tsoro ko kuma kun ji tsoro ba za ku yi adalci ba a cikin marayu ba za ku musu adalci ba fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba ku ainihin aure abin da ya muku kyau daga cikin mata abin da kuke gani ya dace da ku aure su a cikin mata wa'annan matan ko ku aure biyu biyu mutum yana da mata biyu yana da ɗaya ya kara ɗaya su zama biyu ko kuma yana da biyu ya kara ɗaya su zama uku ko kuma yana da uku ya kara ɗaya su zama hudu shine masna wa lasa wa ruba ya ce fa’in in allah fa in a nan gabar kuma sai ce fa’in in allah ta adilu idan kuna jin tsoron ba za ku yi adalci a cikin wa'annan ko biyu ko uku ko ko hudu ba ko da ne idan ba za ku yi adalci ba fa wahidatan idan ba za ku yi adalci a cikin biyu ba ko uku ko hudu ba to ku saya kan guda ɗaya kawai au ma malakat aymanukum idan ma ba za ku samu damar yin adalci a guda ɗayan ba ma sai ku saya kan wanda ainihin hannayen ku sun suka mallaka ku yango kenan amma wannan hukuncin yana faruwa ne a zamanin da ake shari'a au ma malakat aymanukum amma mu yanzu ba mu da aiman anan za mu ji insha Allah mun zo wato gabobin za mu ji au ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu yin haka shine fi kaiwa ta yadda ba za ku yi ainihin zalunci ba Allah ta'ala malamai sun fassara shi fassara daban-daban amma bari mu saya akan ba za ku yi zalunci ba Allah ta juro ba za ku yi zalunci ba to wannan shine abin da wato Allah ya mana bayanin sa anan idan mun saya haka in mun ce mun yi tafsiri sai mu ci a ce a'a ba yi tafsiri ba an fassara kalmomin da ma'anan kalmomin amma yanzu ya kamata mu yi bayani waɗannan kalmomin me ake nufi da wannan gaba ɗaya a dunkule bari mu kawo mana shi a dunkule sai mu ɗauka kuma ɗaya-ɗaya, sai mu yi amfani da shi idan mun kula da wannan gabobin wa in Allah alla tuksitu idan kun ci tsoron ba za ku yi adalci ba wannan malamai suka ce jumla ce da ke ba da sharaɗi idan ba za ku yi adalci ba a cikin marayu ya tama to wani marayu ake nufi shin marayu maza ko marayu mata dole ne ya kamata mu tantance da wani marayu ake a nan saboda zancen aure ya zo tunda zancen aure ya zo to lalle ya kamata mu kula da wani marayu aka ambata a nan marayu iri biyu ne akwai maza akwai mata to a nan wani marayun ake nufi ta ma kun ji an ce ya tama ba ce tim ba wanda ke nuna mana cikin mata marayu da aka ce maraya eh, ya tama amma da an ce tim. to wannan za mu gano cewa namiji ne ake nufi amma ya tama cikin marayu amma wanda suke an samanin mata to nan shar'i aka ce wato in an samu wato jumla shar'iyya wato harfu shar da kuma fi'il shar muna bukatan jawabu shar misali mu ce duk wanda ya shigo masallacin nan zai ji karatu yadda ya kamata me ake nufi wanda bai shigo ba zai ji ba ko ba haka ba in ka shigo za a baka dabino wanda bai shigo ba za a ba shi dabino ba ba haka ne? to kun ga in din shine ainihin aikin ka shigo shine aikin za a baka kuma shine jawabin aikin mun gane wannan misali to yanzu bari mu je mu ga wannan sharadin da jawabin shi daya aka ce wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu idan wato kun ji tsoron ba za ku yi adalci cikin marayu ba ko a wuri mata hulu hulu biyu biyu uku uku hulu shin yana da alaka da wannan wannan sharaɗin da fi'ilin yana da alaƙa da jawabu shart wato zahiri ba da alaƙa. Me ne kuma rashin adalci a cikin marayu kuma mu auri biyu biyu uku uku uku marayu za mu aura uku uku huɗu-huɗu? ba mu yi adalci a ce ba za mu yi adalci a cikin su ba ko kuma me ake nufi to nan ne wato aikin sunna ke tabbata bayan qur'ani ya fassara qur'ani to kuma idan an samu irin wannan kamar wato abin ba a samu an samu iskali don malamai suka ce malamai da aka suka karanta wannan ga shart jumla shartiyya kuma jawabin shart bai dace da jumla shartiyya ba sai abin ya rikisar da su amma kuma sai aka samu abin da ya warware musu wannan iskali shine hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ke mana cikakken bayani ga Qur'ani mai girma don haka manzo Allah ya ce ala inni utitul kitaba wa mithluhu ma'a lalle ku saurara an bani littafi qur'ani da irin sa tare da shi mana fassaran qur'ani ke don haka duk wanda bai zai hada hadisi da qur'ani wajen fassara ba da maganganun malamai ba lalle ba zai fahimci qur'ani ba ko kuma zai yi barna a cikin fassaran qur'ani don dai ba a lokacinsa aka saukar da Kur'ani ba kuma wanda ya fassarar Kur'anin baya shi baya nan lokacin da aka fassarar Kur'ani magabata su kenan dole ne ya yadda cewa akwai wanda suka riga shi fahimtar Kur'ani kuma dole ne ya yadda ya rusuna musu ya kawo maganganun ya ce sun ce kuma ya dogara da maganganun in ba haka ba in ya ce zai yi da fahimtarsa da larabcinsa zai yi barna hatta larubawa larabcin Kur'ani wani lokaci yana rikitar da su sai in su ji bayaninsa daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shine wanda aka ba Kur'ani kuma aka ba shi ma'ana fassarar Qur'ani da ainihin tabbatarwan Allah subhanahu wataala lokacin da manzon Allah Kur'ani ana karantawa yana masa nauyi yana kokarin ya karanta Qur'ani sai Allah ya ce la tuharrik bihi lisanaka inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana to kun ga Allah subhanahu wataala shi ya kimsa masa fahimtar Qur'ani da kuma duk wani larabci zai don haka duk wani balarabi na duniya gaba ɗaya wanda aka halce shi da harshen larabci manzo Allah ya san larabcin sa amma wasu larabawa suna zuwa su yi larabci a gaban manzon Allah sahabbai na zaune ba su ji me ya me ya faɗa ba sai mun manzon Allah ya faɗa musu ga abin da yake nufi sallallahu alaihi wasallam don haka yanzu mun samu jumla shartiyya yanzu kuma jawabu shart a zahirinsa bai dace da ainihin jumla ɗin ba don kamar da na faɗa mana cewa idan ka shigo za ba ka dabino kaga yi daidai jumla shafiya da kuma jawabu shafiya sai munasaba dacewa da juna amma nan idan ba kwa jin tsoron adalci a cikin mata idan ba za ku adalci ba a cikin marayu to ku auri ɗaya ɗaya mata biyu biyu uku uku horo-horo? to wani yare ne wannan yaren sai mun je hadisi zai fassara mana don haka sai mu je kai tsaye abinda Aisha radiyallahu anha ta faɗa wajen fassarar wannan aya Zubair bin Awwam ko kuma ainihin eh, Urwa bin Zubair Zubair bin Abdullahi kenan yana da ɗa mai suna Urwa wato ainihin dan eh, uwar Aisha Asma'u wato sai ya zo wajenta yake tambayanta ya ummi me ake nufi da wannan aya wa in khiftum Allah tuksitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba me ake nufi da wannan sai ta ce kala ce Aisha ta ce hiya al yatima ana nufin wato marainiya ce takunu fi hijr waliha da take gidan wato daki na ainihin waliha mai kula da ita ragiba fi jamaliha sai shi wannan waliyi din sai ya ainihin kwaɗayi cikin kyanta mana kyakkyawa ce tana hannunsa kuma shi ke kula da ita an mutu an bar masa ita kuma yana da damar ya aure ta ba wanda ya zama haramun ne ya aure ta ba aka bar mata wato aka bar masa ita domin ya kula da ita kuma sai ya kwaɗayi cikin kyanta wa maliha kuma aka bar mata dukiya mai kyau mai yawa ga ta da kyau kuma ainihin ga dukiya ga kudin kyau ga kuma kudin dukiya ta sai aisha radiyallahu ta ce wa yuridu an yatawazzawaja sai ya so kawai ina ma da shi ya aure ta kawai ya aure ta kaga ya mallaki abubuwa guda biyu ga shi ya mallake ta ta hanyar kyauta da kuma ainihin wato yanayinta ga kuma dukiya tana karkashin sa gaba ɗaya shike mallakan su wato sai ya ji hakan ya wato ya aure ta bi adna fi sinniha ma'ana amma wai da zai aure ta amma sadakin da zai bata kuma zai bata sadaki kasa da darajanta saboda zalunci da kuma yaudara da kuma tunanin cewa shi kudin yake hange ba ita ba amma dai bayan kyau zai amfani da yana son tana da kyau sannan kuma dukiyan zai zama nashi amma kuma wajen ba da sadaki sai ya ba ta ainihin kasa da ainihin sadakin da ya kamata a ba irin darajanta cikina sai Aisha ta ce fi sunnati nisa'iha fanuhu an nikahinna a wannan lokacin sai aka hana a aure su shine aini aka hana a aure su illa an yaksutu wato idan za su aure su sai dai za su yi adalci wajen su ba su sadakin da ya dace da su kuma su yi adalci wajen kula musu dukiyarsu idan da wannan shar'i ne shikenan za su aura idan ba wannan shar'i ba za su aura ba fa idza eh, fi ikmali sadaki wajen su cika aini sadaki wa amuru bi inkahi man hunna sai kuma aka ce idan ba za su yi adalci su cika sadakin ba sai aka umarce su da su aure wato ba in haftum Allah adilu fa wahidatin aw ma malakat aymanukum kenan ko idan ba za ku yi ba fankihu ma balakum minan nisa masna wa thulatha idan ba za ku yi ba su hakkin su ba suna don suna karkashin ku a matsayin marayu masu ainihin kyau kuma kuna hangen dukiyarsu ko ba za ku ba su sadaki ba to ku bar su ku je ku auri wa hunna ne ma'anin wannan wato fankihu ma ta lakum minan nisa masna wa thulatha wa ba ma'ana ku bar su tunda ba za ku adalci a cikin su ba ku je ku auri matan da za ku aura banda wa'annan wannan matan kuma ko biyu biyu ne daman ku ga daman aure ko uku uku ko hudu ku je je ku aura amma banda wa'annan tunda ba za ku musu adalci ba yanzu bayani ya fito to ayin minan nisa ke qalat sai ta ce aisha radiyallahu anha thumma staftana su rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ko mutane suka zo su mu annabi fatawa cikin wannan aya me wannan aya take nufi sai annabi sallallahu alaihi wasallam qalat ta ce aisha radiyallahu anha sai ta ce sai Allah ya saukar wa yastaftunaka fin nisa suna tambayanka a cikin hukuncin mata cikin hukuncinsu Allah ya karanta ayin nan har zuwa wa targabuna an tanki hohunna wato ba kwa son ku aure su mana akwai suna maka tambaya dangane da mata sai Allah ya ce za ba ku fatawa a cikin matan da wato za ku aura fil kitabi fi man nisa'il illati la tutuna hunna wa targabuna an tanki hunna cikin wato mata wanda suke marayu wanda ba su da kyau kuma ba su da arziki ai targabuna kuna kin ku aure su don haka kamar yadda kuke kuka auri wannan saboda ba su da kyau ba su da arziki haka kuma ko wannan suke da kyau suke da arziki an hana muku ku aure su idan ba ku ba da hakkin su ba mun fahimci wannan to Aisha ta kawo wannan tace an tambayi annabi har ya kawo wannan aya sai Aisha ta ce fa bayyana Allah ta'ala fi hadhihi al-aya sai Allah ya bayani a cikin wannan aya annal yatimata idza kanat zata malin wa jamalin idan ya kasance tana da kuɗi kuma da ainihin kyau warjamanin rakibu fi nikahiha har mutane wanda suke take hannunsu su suke kudin su aure ta walam yalhaquha fi qillatil jamal wato ita wancan wanda ake mata wato ɗaya din sai ba su aure ta ba saboda tana da karancin kyau da kuma karancin dukiya sannan kuma tarakuha wantamu gairaha sai su bar wa'annan mace su karkace zuwa ga waninta to haka kuma ya halatta su auri mai kyau ba za su yi adalci da ita ba mun fahimci wannan aisha ta ce wannan gaba wa yastaftu na kafin nisa da aka faɗa din nan bayaninsa shine Allah subhanahu wataala yana gaya mana ne cewa tun da dai ba za ku auri wa'annan marayu ba wanda ba su da kyau ba su da ainihin arziki a hannunsu kuma suna karkashin ku ba ba sa burge ku saboda ba su da kyau kuma ba ku nemi ku aure su ba saboda ba su da kuɗi kuka ba su ku aure wasu to haka kuma wanda ke da kyau da kuɗi idan ba za ku adalci akan ta ba ku batta ku aure wa'ancan a zan fahimta haka ina fata mun fahimci wannan to shine ainihin wato munasaba na wannan gaba da wannan gaba sai aka samu kuma daga ainihin wato manya-manyan malamai kamar irin Hassan al-Basri Imam Hassan al-Basri Ya ce wannan ayar abinda take nufi wato wa in khiftum alla ta'dilu fawaidatan aw ma malakat ko wa bainin ayar yace wa in Allah alla tuqsitu fil yatama idan kuna jin tsoron ba za ku yi adalci a cikin mata ba fankihu mata balakum abinda wannan aya ke nufi shine ya kasance jahiliya wato idan marainiya tana karkashin wani mutum mai wato wanda yake kula da ita in ji hassan albasari ma'anar ayar kamar ma'anar hadisin aisha ne amma sai kawo da nashi fahimta yana fassara yadda ayan take saboda mu samu yadda ainihin sharaɗin da kuma jawabin sharaɗin za su dace ya ce wato abinda ayan ke nufi idan an samu mutum akwai wata marainiya kasarsa karkashinsa kuma tana da kyau kuma ya yi kwaɗayin lalle gare ya aure ta da a ce wani wani waje ya aure ta yana kishin a ce da kyaunta ɗin nan tana karkashinta tana karkashinsa kuma ya rene ta ya ba ta training mai kyau ko ga arziki kuma a ce wani daga waje ya zo ya aure ta ce kai ba zai yi ba kun ga ainihin hisla irin ta jahiliya ko al'ada irin ta jahiliya ke to sai yi kokarin ya aure ta da yi kokarin aurenta da ya zo aurenta wajen auren kuma sai ya walakanta ta wajen sadakinta bai bata ba sannan kuma bayan ya aure ta ba ya da kwaɗayin cewa ya zauna da ita amma shi dukiyanta yake hange don haka sai yana cutar da ita yana musguna mata yadda ta ji ba daɗi kawai mata ce ba ta so kawai a bar auren shi ya kwashi duke ko kuma dai yana dakun ya barta a karkashinsa ta mutu shi ya gaji dukiyan kawai shi abin da yake so kenan amma ba wai don yana son ta ba don haka sai aka hana shi yin wannan Allah ya san nufinsa Allah ya san kuma wato al'ada ta larubawa jahiliya sai Allah ya hana su wannan wato cewa kar ku aure su da wannan nufi ku je ku auri wanda ba su ba auren kuma an ba ku dama ko biyu ko ko ko hudu wannan magana ce ta Hassan al-Basri sai muka samu magana kuma na Ikrima a karkashin wannan shi ma bayanin sa yace wato wannan ayar tana bayani ne akan Quraishawa ya kasance ana iya samun mutum ba Quraishi wato yana da mata sai ya auri mata sama da daya wato mata kamar goma mata kamar takwas sai ya aure su idan ya aure su kuma akwai marayu a karkashinsa marayun kuma suna da dukiya to gashi ya yi aure mata da yawa kuma har ya zo sai ya kai gudanar da rayuwar auren yana ba shi wahala sai ya zo yana taba dukiyar marayu yana ɗaukan dukiyar maraya yana ciyar da matarsa ba kafin marayan ya girma sai Allah ya hana shi wannan auren sai ya ce sai Allah ya ce idan ba za ku yi adalci a cikin wa'annan marayun ba to ku bar aure da yawa ku je aure guda hudu an hana ku aure guda masu yawa din nan goma goma sai da ba za ku iya samun daman kula da su ba ku je ga an takaita muku aure hudu ma'ana biyu biyu ko uku uku ko hudu hudu sai da za ku samu daman ba za ku cutar da marayu ba ta hanyar dukiyarsu mun wannan magana ta nawa kenan magana ta uku kenan magana ta hudu na malamai shine wato suka ce masu tafsiri suka ce abinda ake nufi a nan wato wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama idan kuna jin tsoro ba za ku yi adalci a cikin mata ba a marayu ba fankihu mata balakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba ku aure abin da kyautata a gare ku daga wannan mata biyu biyu ko uku ko hudu ya kasance su jahiliya ya ta taharrajuna fil yatama ya kasance suna jin nauyin mu'amala da dukiyar marayu suna jin tsoro saboda Allah ya hana su taba dukiyar marayu amma kuma la yataharrajuna fi a'da fi idadin nika ba sa jin tsoron wajen yawaita mata wani lokaci su yi adalci a cikin matan ko kuma ba za su yi adalci ba amma sai su yi aure da yawa na mata sai Allah ya ja kunnin cewa a'a kamar yadda kuke tsoron rashin yin adalci a cikin wato hukunci dukiyar marayu ku bar musu dukiyarsu haka kuma ake son ku yi adalci ku ji tsoron idan ba za ku yi adalci ba a cikin mata an rage muku ku aure biyu biyu ko uku uku ko huru kar ku je ku aure goma goma wannan magana ta hurge duk waɗannan maganganu idan mun ana mun hada su gaba ɗaya wato kamar suna ba da sako guda ɗaya wajen kore al'ada ta jahiliya al'ada ta jahiliya su wato kokarin samun dama ne don a cuci wani musamman wanda ke da karfi sai ya cuci mara karfi alkawai ya akulu da'if mana wanda ke da karfi yana da dama daga ya samu dama in kankanta wannan daman sai ya amfani da shi wajen cutar da wanda zai cutar sai Allah ya zo ya kore wannan gaba daya ya taka musu birki da musulunci ya zo sai ya daidaita musu saiti sai ya gyara su sai ya wato sa musu jin tsoron Allah kuma suka ji tsoron Allah suka yadda sai wannan al'ada gaba daya ta kawo to wannan shine ainihin wannan gaba ina fatan mun fahimta yanzu an tambaye ka shin menene alakan wa in khiftum alla tuksitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa za ka iya bada jawabi cewa ayan na nufi innan na farko na nufin idan kuna jin tsoro ba za ku yi adalci cikin mata eh, marayu ba wajen za ku aure su ku cutar da su saboda suna da kyau da kuɗi to ku bar su kar ku aure su ku koma wajen wasu mata wanda ba su ba in kun ga dama an ba ku dama ku aure biyu biyu ko uku ko huɗu-huɗu amma su kar aure su wannan shine wannan wannan iskalin ya fita yanzu kenan ashe wannan wato ainihin shar da jawabin su duk suna da alaka da juna amma a ɓoye wannan hadisi sai ya fito mana da cikin mun fahimci to mu koma kuma kan ayan Allah ya ce fankihu ma taba lakum minan nisa ma taba lakum sai aka yi amfani da ma a ka'ida ta larabci malamai suka ce idan an ce ma ana nufi ne ga wanda baya da hankali duk abin da aka ce ma an ce ma haza mene wannan ma hazihi mene wancan wannan namiji mene wancan ma haula mene wancan zaka ce hazihi kutubun hazihi shajaratun hazihi zaka yi amfani da wa'annan duk gaba daya wajen tambaya da ma amma idan mai hankali ne a matsayin mutum ana amfani da shi kalmar man to anan sai aka ce fankihu ma tabalakum aka yi amfani da kalman wanda ba su da hankali gan masu hankali mata mutane to me ne kuma wannan bayani sai malamai suka ce abinda ake nufi da mata balakun malin sau suka ce abinda ake nufi man balakun ake nufi don ai a cikin ayan kur'ani ma an samu irin wannan da yawa ana iya samun abin da baya da hankali a bashi hukunci mai hankali wanda kuma ke da hankali a bashi hukuncin mara hankali hatta Allah da kansa sai da ya wannan bayani sai Allah wajen rantsuwa cikin idan shamsu sai Allah ya ce wasa sama'i wa ma banaha ina rantsuwa da sama wa ma banaha da wanda ya gina sai Allah ya amfani da ma bai ce wa man banaha ba mun fahimci wannan wasa sama'i wa ma banaha to kun ga Allah subhanahu wataala man ne da wanda ya gina amma sai Allah ya amfani da ma banaha to wannan yana yiwuwa a larabci kenan na farko gaba ta farko kenan sai suka ce kuma ana iya daukan wato ainihin hukuncin masu hankali kalman da za a amfani da ita da masu hankali a ba mara hankali ce a cikin aya idan mun je za mu ga Allah ya ambaci dabbobi da sifofinsu Allah ya ce wa minhum man yamshi ala maza ala batin shi Allah ya amfani da man wa minhum man yamshi daga cikin dabbobi akwai wanda ke tafiya ala batnihi akan cikinsa kun ga dabba sai an aka yi amfani da man wa minhum man yamshi ala rijlai to daga cikin su akwai wanda ke tafiya da kafa biyu wa minhum man yamshi ala arba a cikin su akwai wanda ke tafiya da kafa hudu to ya haka an dauki ainihin kalmar da za a amfani da mai hankali haka ba mara hankali yana yiwa a larabci saboda ga shi qur'ani ya kawo mana kuma ya ambata mana wasu malamai suka ce yana yana yiwa a yi haka wasu kuma suka ce wannan kalma ta mata balakun din ba ana nufin ainihin zatin matan ne da kansu ba mana ana nufin siffofin matan ne ku auri wanda siffonsu ya burge ku doguwa gajeruwa fara ko baka ko irin wankan tarwada irin wanda kake so shi ne ma'anin ma mana matin suka ce yana kuma akan siffon wanda za ka aura ne don haka ma ana iya tambaya a cikin larabci in an ce man tazawwata abinda ake nufi wace mace ka aura yar wani dangi ne yar wani gida ne me sunanta za ka ce ta tazawwatu binta fulan na auri ai wance yar gidan wani ma'ana ka faɗi zatinsa amma in ta ce ma ta tazawwata me ka aura sai ka ce na aure abbaida'a na aure sauda'a na aure abinda na aura mun gani ai fara na aura ai baka ai tawila au sagira na ko kuma kasira na aura au kabira au sagira yi amfani da siffa wannan kuma yana yiwa a cikin larabci wannan duk shine ma'anan wato ma don haka idan wannan ka karanta larabcinka wato nan da aka ce ma ta kare baka iskali ka ce ai tunda an ce ma ana nufin marasa hankali kenan mata ba su da hankali a'a abin da ake nufi ana nufin ko zama siffa ne ko ana nufin zai iya yiwa haka a larabci saboda ya tabbata ma a larabci a haka sai Allah ya ce matna wa thulatha wa ruba'a ko auri biyu biyu ko uku uku ko hudu hudu to me ake nufi da aure biyu biyu ko uku uku ko hudu hudu ya tabbata a hadisi cewa babu ainihin yadda za a yi mu shari'ar musulunci mu auri fiye da hudu ba zai yi mu auri fiye da hudu ba wanda aka ba shi dama ya auri mata fiye da hudu shine mutu Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ba haka ba amma haramun ne daga dukkan musulmi ya auri sama da hudu duk wanda ya wuce hudu a yaje biyar yana da al'ada irin ta jahiliya su ne suke auren goma goma a da kafin zuwa musulunci samanin tamanin ko kuma da iyayen da suka ga adadin aura su ne suke ganin cewa za su yi auren wato uwarsu matan mahaifinsu don mahaifinsu ya rasu suke da auren duk wanda suka mallaka kawai za su aure ta da alkur'ani ya zo ko musulunci ya zo sai aka hana aka tura dukkan wannan al'adu gaba ɗaya aka bar mana da al'ada guda ɗaya mai kyau tsararriyar al'ada ita ce musulunci don haka dukkan wani mutum ba zai wuce mata hudu ba wannan kuma ya tabbata ne a hadisi ya tabbata da aka zo musulunci wani daga cikin wato sahabbai ya musulunta wanda ake ce masa Qais bin bin Haris ya kasance tahtahu zamaniya niswa ya kasance karkashin sa yana da mata takwas mata daidai takwas a da jahiliya da musulunci ya zo falamma nazarat hadhihi al-aya yayin da wannan aya ta sauka qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce tallik wa tuqatallik arba'an wa amsik arba'an abinda yanzu ake so ka kai hukuncin ka tun daga aya ta sauko yanzu abinda za ka yi tun daga musulunta tallik arba'an wa amsik arba'an ka je ka saki mata guda hudu daga cikin matanka ka rike guda hudu mun ga hukunci ko saboda ainihin qur'ani ya zo ya hana mu auren mata da yawa dan haka haka shari'an take tun a da haka manzo Allah ya hukunci ya gaya mu wannan wato Qais bin Haris mai mata takwas yace ka je ka aure eh, ka saki mata hudu ka bar hudu to shi da yaje yake da labari sai yace fa ja'altu aqulu da naje wajen ya saki mata guda hudu sai ya fara yana cewa lil mar'ati allati lam talid minni ga macen da bata haihu min ba bata yi min bata haihu ba sai in ce adibi ya ce adibiri ki koma gidanku mana ya sake ta wanda bata haihu masa ba sai ce ki koma gidanku wannan bata koma wannan bata haihu ba ta koma gidansu amma kuma wallati kad waladat ya fulana afdali sai ce wanda ta haihu sai ce ya ke wance ki dawo ki so ke wance da baki haihu ba ki baya wance da baki haihu ki zo wance ke ma ki koma baya haka yayi ya saki guda hudu ya tabbatar da guda hudu to wannan bai yi zalunci a cikinsu su ba menene annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tallik arba'an kaje ka saki hudu amma bai ce ka saki wance da wance ba ma'ana abinda ake nufi sai a tabbatar da shi akan wannan aya fankihu ma taba lakum minan nisa ma'ana je ka saki hudu waɗanda suka dace kake so ka zauna da su daga cikin hudun ka bari su zo ka zauna da su sauran kuma su haƙura su je su nemi maza saboda aure da aka yi na jahiliya ne yanzu musulunci ya zo ya tabbatar da aure na musulunci da haka je ka suke hudu ka kuma tabbatar da hudu mana in ki huma ta bala kuke ka ce da wance da wance da wance wanda kake ganin zama da ita ya fi daɗi sai ka ainihin zauna da ita wannan shine abin da ya tabbata a wannan hadisi hadisi na gaba kuma shine akwai wani mutum mai suna Bailan bin Salama a takafi sunansa Bailan bin Salama takafi ya musulunta wa indahu ashru niswa shi kuma yana da mata goma lalle jahiliya an jahiliya matansa goma ko ya yake da shi wallahu alam mata goma fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam amsik arba'an wa farik sa'irahunna yace ka guda hudu ka saki sauran to wannan wajen babu lokaci da mun tattauna maganganun malaman fikih da manzo Allah yace amsik arba'in to yanzu wa zai shiga a ciki wanda ya fara aure ko wanda ya aure ta karshe wanda ya aure su karshe karshe su zai shiga ko kuma wanda ya aure su farko farko zai shiga malamin fiqh sun tattauna a wannan mas'aloli a matsayin ittihadi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka saki wato ka rike hudu ka saki hudu in yayi maka daidai wanda kaga dama zaka ka ka basu wanda kuma bai maka ba ka sallame su wannan hukunci ne na Allah wanda Allah haka yace ayi shikenan a wani ruwayan kuma shi wannan da ya saki matan guda takwas eh, guda shida ya bar hudu yana zaune da hudun kuma shi ga iran ke. yana zaune da hudun nan har lokacin umar da lokacin umar zo falin makanan umar tallaka nisha'a shi kuma hudun gaba ɗaya shi ya sake su bayan yana da kuɗi matan za su mori wannan kuɗin za su zauna da su domin a ci arziki gudun wai kar su ci gadonsa ko ya mutu ya bar musu wannan dukiyar sai wani al'ada irin ta jariya sai ya sake su sai ya raba dukiyan ga matarsa a eh, ‘ya'yansa sai mai ruwa ya ce sai ya raba dukiyan da ‘ya'yansa sai labari ya kai ga umar cewa ga shi bailan ya saki matarsa gaba daya amma yana sakar su kawai kuma sai kwashi dukiyarsa gaba ɗaya ya raba a matsayin gado ya ba kowa ya ba kowa shi na ya huta sai umar ya kira shi ya ce ina maka gargaɗi ina ba ina kallon ka kamar kai lokacin da shedan ya je sata ci sauraro din nan kamar ya sato mutuwan ka, sai ya jefa maka a ka. lokaci kaza za ka mutu har ka gano cewa za ka mutu ka riga su mutuwa shi yasa kai wannan hukuncin ko mun gane umar ke gaya masa haka yana da ce ina jin kai mana wajen jan kunninsa ke da magana mai zafi cewa kai abinda da kai kenan a wajen matan nan to lalle kamar ba shedan ne ya maka wa'ayi kamar da yaje satoci din a cikin lauhul mafus da aka tattauna mala'iku kamar ya ji an ce shi gailan zai mutu rana kaza sai ya zo ya gaya maka cikin ka. shi yasa kai amfani da wannan damar kasbi matanka sai Umar ya ce wallahi ina rasuwa maka da Allah waɗannan matan ko ka dawo da su su zauna tattare da kai ko kuma wallahi mu sa su ci gadon ka. bayan mun sa sun ci gadon ka kuma kabarin ka mu dinga jifan kabarin ka mu sa a dinga jifan kabarin ka kamar yadda ake jifan kabarin Abu Ribal kun gane wannan nufin wallahi ko mu sa ka ko ka dawo da su ko mu sa su ci gadon ka me yake nufi kenan ko ka dawo da su ko mu kashe ka ai gadon ne baka son su ci to wallahi ko ka dawo da su ko kuma mu sa ai maka haddi a take mu kashe ka su ci gadon ka dole kuma bayan haka kuma kabarin naka za mu sa duk wanda zai wuce kabarinka sai da kudu sai yana jefan kabarinka yana tsine maka albarka kamar yadda aka yi wani mai suna abu rogal shi abu rogal ɗin nan daga cikin larabawa ne larabawa maka babban munafuki ne lokacin da wannan tarihi ne tun da tun kafin zuwan musulunci manzon allah wannan tarihi ne amul fil shi abu rugal daga an ce in kana son ka ka tayar da hankalin balarabe ko a yanzu inda ya san tarihi ka ce an ta abu rugal subhanallah duk wani abin da iya kokari sai ya in kai in baka yi sa'a ma kashe ka zai mu ji tarihin kafin zuwan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin amul fil mana jahiliya na makka ai kaba ana ana ainihin girmama shi a matsayin jahiliya ana zuwa ayi bauta a wajen ana girmama dakin Ka'aba, saboda annabi ibrahim ya gina suna girmama annabi ibrahim akwai masu addinin annabi ibrahim na tauhidi shi yasa su kakanni manzo Allah su ke kula da wato ainihin Ka'aba, suna sarrafa ka'aba suna tsaftacewa shi wani mai suna abrahata ya ji labari cewa ana taruwa mana ainihin kaba ana bauta shi kuma yana ji da kansa a duniya yana cewa shi mai arziki ne shi mai sarauta ne ta yaya ne ake zuwa wancan wannan gidan ana gina ana ziyartarsa kuma shi ba a zuwa masa a girma masa shi wani ya ce in kana son a girma maka wannan gidan ka gina kai ma wani gida da za ka sa mutane su zo suna wannan bauta a wajen za a zo maka sai ya gina gidan sai ya shela sai aka fi zuwa sai ce to tun da haka ne sai wasu suka ba shi shawara in kana son ka ci nasara sai ka je ka rusar da wancan gidan Ta ke ya ce ina hanya a nuna masa tuta ma giwaye ne karfinsa ya hau giwayensa alam rafai ba fa'ala rabbuka bi ashabil fil wato sai ya hau giwaye yana tafiya ya rasa ina ma wannan wajen bautan yake Ta yana tambaya kowa na cewa a wannan gidan akwai mai shi mu ba mu sani ba ba mu sani ba sai aka samu wani dan maka dama aka ce da dan gari ake cin gari sai aka samu wani dan maka mai suna Abu Rogal wanda shi Abu Rahata yana tambayar mutane bai sani ba duk wanda ya tambaya wani lokaci in bai gaya masa bai kashe shi zai ba da kuɗi yaya ka nuna min kamar yadda wasu suke amfani ya za mu gama da musulunci sai a samu wani a bashi kuɗi a ce a yi kaza sai je haka shi ma haka ce yake nan yana to aka same shi abu rabal aka ce to yaya za ka nuna mana hanya ce wannan abu mai sauki yake nan mu ka nuna ana tafiya da shi ana tafiya da shi an kai wato setin hanya za tafi inda kaba take kawai sai ya mutu a hanya sai larabawa suka samu labari abu rabal ne ya zo ya nuna ma waɗannan mutane su zo su yaƙi baitul haram kuma su rushe kaba yake nan sai ya zama abin ki a wajen larabawa har mu abin ki a musulunci shi sa duk laruwa idan sun zo cewa fatauci ga kabarinsa daga sun zo sai su dinga jifa abu rugal munafikin banza zalimi ana jifarsa shi ne tarihinsa wayannan kuma suka je aburata suka samu saiti suka je hanya suka ga wannan kaba ana bauta da suka ce to yanzu abinda muke so wannan gidan za mu da shi ina shugaban sai aka kira ainihin kakannin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a su Abu Talib shi kenan Muttalib wato sai ya zo ya ce to shi ina son rusar da wannan gida kuma wa'annan rakuman naka ina son su sai ce a'a rakuma ba za ka tafi da shi ba ni rakuma ka bar min kaya na ne nawa ne amma wannan gida akwai mai shi in za ka iya ka je ka rusar da shi amma wannan rakuman nawa ne ka bar min kaya shi nan shi ka tafi ka bani wuri kai da rakuman ka tafi ka ba mu wuri shi nan sai shi wato abdulmuttalib sai ya shela cewa kowa ya fita garin maka a je wajen zuwa su ayi kallon sarauta Allah shikenan kowa da kowa mutanen maka aka fita da dai mai gidan na nan in ya yadda a rusar in ya yadda kuma in ya kyale kuma ya kare kayan sai kare suka je suna kallon sarauta Allah shi na aini alam tara kai wa fa'ala rabbuka bi asami bi asami bi alam yaj'alka fi tadlil ko har zuwa karshen aya wato sun sai taron ababi suna tarmihim bihijaratin min sujjil faj'alhum ka'asfin sun tsuntsaye masu dauke da ainihin duwatsu na wuta suna jifar su har aka kashe su gaba daya aka halkar da su wannan shine ma'anar tarihin amul fil kafin a haifi manzo Allah to a wannan shekarar ne aka ce an haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin tarihin hijira wannan shine Abu sai Umar ya ce kai wato idan baka dawo da matanka ba lalle ko ka dawo da su ko mu sa matan ka su ci gadon ka ko mu mai da kabarin ke zama kabari irin na abu rubat a dinga jifarsa to wannan shine ainihin abin da ya tabbata don haka dai Mana bayani ne akan aure hudu a musulunci da bayani ne akan masu tunanin masnawa wasu lasawar ba akwai wasu shaidanu da cewa su malamai ne suka zo suna bata wannan aya suka ce an ce masna din nan Mana ku aure biyu biyu biyu biyu biyu sau biyu wa ce masna mana wai biyu biyu so biyu wasu lasa uku uku so uku waru ba a hurhuru so hulu ya zama nawa wakil <laughs> wai haka suka ce don haka suka ce ya halatta a wani mata in ka yi sauƙaƙa maka a wani mata tara kun san masu irin wannan al'adan yanzu 'yan shiya daga cikin akidan shiya ana iya auren mata fiye da daya ana iya auren mata tara fiye da daya saboda wannan aya haka suka fassara suke gani aya masana wasu za su warba to kuma kaga idan baka fahimci wannan ayar me ake nufi da masana wasu za su warba ba ga wayannan hadisan sun fassara maka da ake nufi hor hudu manzo Allah da kansa wanda ya auri mata takwas manzo Allah ya ce ka saki hudu ka bar hudu wanda ya auri goma manzo Allah ya ce ka saki shida ka ainihin rike hudu ka saki sauran to kenan baka da wani bayani tun da mai fassara ya fassara idan baka gane ayin qur'anin ba wannan larabcin ka juya su ka malkada shi ga irin son ranka saboda shaidan ya maka wa'ayi to hadisi ba dama ka malkada hadisi ga abin da yace don haka lallai za a saya a kan wannan wato ainihin mata wato biyu biyu ko uku uku ko hurhuru sai Allah ce fa in khiftum sai aka sake maimaita jin tsoro fa in khiftum alla ta'dilu to nan matan bayan ba ku auri marayu ba sai kuma kuka auri matan ko biyu biyu ko huru ko kuma a'a da kuka je aure din kuna da ɗaya amma idan kun ci tsoron ba za ku aure ba za ku yi adalci ba a cikin mata biyu din nan kuwa to fa wahida ku sai a guda ɗaya mana idan kana da mace ɗaya ka'idan karin aure shine za ka yi adalci idan ba za ka yi adalci ba ka sai da guda ɗaya mana wannan shi ne cikakken adalci tsayawa akan guda ɗaya idan ma ba za ka yi adalci ba in akwai baiwa ma za ka ainihin tsaya akan baiwa ita ɗaya ma ba za ka wato ba duka aure ta ba musulunci amma sabani yanzu ake yi al'ada irin ta jahiliya wato yanzu za mu mana bayanin al'ada ta jahiliya da kuma jahilci kamar da ya ce akwai bambanci tsakanin jahiliya da jahilci bari mu fara ɗaukan jahilci idan mun faɗi jahilci za mu fi fahimtar jahiliya idan an ce jahilci wani jahili ne mana za a same shi wani lokaci mai ibada ne mai kuma ainihin kamiya ne da kuma mai son zaman lafiya ne mai adalci amma mai yana jahilci bai san abin da ake so ya sani ba wani lokaci ya san wani abu wani lokaci bai sani ba wato ana ce masa jahili mana wannan kalman jahilci ba zagi ba ne amma yana iya zuwa a yi zagi wajen lokacin da ake maka magana kai jahili ne dolo ne ina kake to wannan a yi zagi amma in an zuwa ka ce menene ka za ce ban sun ce kai amma ka jahilci wannan matsala ka jahilci wannan ma'ana ana nufin baka san wannan matsala ba mun gane to jahilci kalmar jahilci akwai inda take yiwuwa take ba da manan zagi akwai inda take ba da manan mene wato ana magana mutum magana akan abin da bai sani ba to ya danganta ga mai magana wajen yadda zai fitar da lafazin shi zai bayar da a ya zagi mutum da kuma yadda zai fitar da lafazin zai ba da manan bai san abu ba mun fahimci wannan jahilci to idan mun kula da ainihin duniyar yau gaba daya mun an ce malam wani mai ilimi ne wani ilimi ake nufi ana nufin ilimin addinin musulunci duk wanda baya da ilimin addinin musulunci sai mu ce jahili ne amma yanzu za a ce mana turawa jahilai ne jahilai da turawa masu kere-keren jirgin sama masu kwamfuta masu wani ainihin kimiyya da fasaha na cigaba an an zo ta duniya rayuwa ta duniya ba jahilai ba ne amma an zo musulunci sai a ce su jahilai ne domin mai sa jahilai ne saboda sun fi su yadda su shiga musulunci musulunci ya kira su shigo a cikin ta saboda shiga musulunci shine ilimi da kuma adalci amma rashin shiga musulunci jahilci ne shi yasa Allah subhanahu ta'ala in zai yi bayanin irin wannan sai ce jahilai duk da cewa suna kere-kere duk da cewa suna da ainihin kimiyya da fasaha duk da cewa suna da komai kun gama kalmar jahilci ko to ainihin an ce jahiliya wato al'ada ta jahiliya to duk wanda ya ce kana da al'ada ta jahiliya to ya gama maka wato cin mutunci don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan an yi wani abin da bai dace ba sai ce laysa minna man yad'u bi da'watil jahiliya babu a cikin mu wanda ke da'awa irin da'awar jahiliya wato menene da'awar jahiliya shine kabilanci cewa mu kabila kaza ne to duk wanda kaje yana cewa mu kabilan mu wato ya fi kabila kaza to yana da ainihin da'awa jahiliya yana da ainihin siffa irin ta jahiliya domin su jahiliya su ne ainihin suke da irin wannan alfahari ai mu ɗan malamai ne gidanmu malamai ne gidanmu sharifai ne mu sharifai ne wannan sai a ce suna al'ada irin ta jahiliya mun gane ya za mu gano haka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo wajen sahabbai da ya musu tireni abubakar bai tashi ai ni ne abubakar siddiq ni ne wanda ake ce ma siddiq ni ne wanda manzon Allah ya ce babu mai imani irin siddiq sai annabawa ya taba faɗa haka bai taba faɗa wannan ba amma da kuma halaye su kenan kafin zuwan musulunci wani zai iya zuwa ainihin ya da zango a kasuwa ya ce ku taho ku taho mutane ki zo in gaya muku alfaharin kakannin kakannina kakana wani shi ne wanda ke ciyar da mutane kaza kakana wani shine sadauki kaza haka suke yi wannan shine da'awa jahiliya to duk wanda muka samu yanzu yana da irin wannan cewa ai mu mun fi suwa ne mu kabila mu ne suwa ne ai kabila kaza su ba komai bane sai mu ce wannan yana da da'awa irin ta jahiliya yana da sifa irin ta jahiliya sifan da aka kore annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da'uha fa innaha mumtina wannan kabilanci ku bari yana da wari a musulunci sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa minna man latamal man latamal hududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bi da'wati al-jahiliyya kuma yace mu babu a cikin mu babu koyarwa irin koyar ta musulunci wanda ke marin kuma saboda wani bala'i ya same shi yazo ya dora hannu akai wayyo Allah ya zai da kaina yayi tsalle yayi tsalle ana kama shi wani da Allah kai hakuri ina na shiga wayyo Allah har yake wai shi hawan jini ya kama shi har zuciya ta tashi har bibisa ya tashi wannan duk gaba da jahiliya ce mun gane mun Allah ya ce duk mai yin haka baya tare da mu mana baya tare da wato sifa ta musulunci to shine ainihin mutum ya mari kuma tun sa ko kuma ya ta wani ainihin rigima ana kamo shi ne ya fizge anan yawanci mata sun fi yin haka a da amma yanzu sun rage amma duk da haka akwai wannan sifa ce ta jahiliya a bashi ko maza ma wasu suna yi wallahi ban ni zai ce wa mutunci ai bai san ni bane ya san ko ni waye ne kai waye ne kai bawan Allah ne kai jikon mani ne kamar da yake jikon mani kai ba kowa bane in za ka zama kowa kai kokarin bin Allah ka fi shi bin Allah ibada inna akramakum indallahi atqakum shikenan ka gama da shi ka zama kai waye ne amma idan baka yi haka ba kai ba kowa bane ko manzo Allah ce laysa minna baya tare da mu wanda ya da'awa in za da man ta mal wa kuma da'a bi da'awatil jahiliya ya da'awa in ta jahiliya wayyo Allah yau bala'i ta same mu ya za mu yi da kanmu ina za mu sa kanmu shi kenan mun yi hasara an masa gobara ce ya yi hasara ya mutu ya lalace wani ya fadi ya suma wani ya kusan mutuwa wani sanadiyar mutuwarsa kenan wani duk gaba ɗaya ba su haka wannan da'awa ce irin ta jahiliya wa kuma ainihin mene ne aka cewa mallaka mal qududa wa al juyuba mutum ya dinga yaga ainihin tufafinsa ya jefar da wani abinsa a kwace ne ya jefar to wannan duk gaba daya ba ainihin shi shine da'awa irin ta jahiliya don haka idan mun kula da wannan gaba daya har yanzu akwai ainihin jahiliya tare da mu a wajen marayu yanzu idan mun kula da mu'amalan da ake yi da marayu masu kuɗi sai ga wani babba daga cikin wato manya cewa shi shugaba ne shi babba ne me yake yi sai ya kama dukiyar marayu ya rike in ya kama dukiyar marayu ya rike shi kenan sai ya kasance marayun nan su yi su yi su har su gaji a je kotu ta ya za a je a kotu bayan Allah ya ba su haƙƙinsu ya ce kuma karkace musu dukiya ka rike musu da adalci da amana kuma ka rike kaci ta ya za a je kotu an je kotu a ce an raba zumunci ai abin da ya kamata ka je ka yi kai wanda kai kake da haƙƙi Allah ya ce a baka haƙƙinka idan bai baka ba ka je kotu ka diga kai karansa sai abin kanun dukiyarka sai a kwace maka dukiyarka a baka wannan shine abin da zaka iya yi wannan shine abin da Allah ya ce don haka har yanzu akwai irin wannan sifa ta jahiliya ta cin kuɗin marayu wato wannan kuma an ba mu ainihin wani hoto ko kuma wani ainihin sari na kula da maraya idan maraya na karkashinka wato lalle kai kokarin kyautata masa in mace ce ka kyautata kuma wannan ayat na nuna mana cewa marayar da ke gidanka idan mace ce na akwai daman ka aure ta kuma kusa yanayin auren ba wani alwali sai sadaki za ka zo ka ce yau ina daurin aure kofan gidana a ce wa za ka aure ya ce ai zan aurar ma kaina yar gidana shikenan da ka zo shikenan sai a samu limani. kai ne alwali kai ne kuma ango da kai kaɗai za ka ce to wannan wance ‘yar gidan wance da take karkashi na na ba ta kai na kuma na karba a bisa sadaki kaza a bisa sadaki kaza mun gane wannan to ya halitta haka sai kuma da aka ce ya tama ɗin nan malamai suka ce idan an kula da wannan kalmar ya ma yana nuna ko da karama ce za a iya aurata ba nuna mana sifar sai in ta girma ba ko da karama ne za a iya aurenta mutum ya aure ta a wannan lokacin kafin ta girma wannan duk yayi hukuncin kuma shine mutum zai iya dauka wa kansa ya ce ni ne ango kuma ni ne mai mai karba ni ne mai bayarwa kuma ni ne mai karba amma kuma in ya ga dama kuma ganin dama ne a wannan alwali a nashi a wannan lokacin, haka malamai suka faɗa eh, wato cewa in ya ga dama zai iya wakilta wani ya zama shi ne ma'ana wakili ya daura masa shine alwali shi ya zama shine ango ya ainihin je ya aura a bisa sadaki da za a karba sai ya bayar da sadakin nan a ba wannan matar wannan shine abin da wato wannan darasin muka fahimta ina fatan mun fahimta don haka sai Allah ya ce fa in khiftum Allah ta'dilu idan ba za ku yi adalci a cikin matan da aka ce ku aura ba fa wahidatan ce ku sai akan guda ɗaya ku auri guda ɗaya kawai idan ma adalcin ba za ku iya yi ba ma akan ɗayan sai Allah ya ce aw ma malakat aymanukum ya ce ko kuma ku a ruwan da hannayenku suka mallaka shi ma za mu zo mu ci sai Allah ce zalika adna Allah ta wannan shine yafi kaiwa ta yadda ba za ku yi zalunci ba to Allah ta din nan yana da ma'anoni guda uku daga cikinsu su shine zalunci a kuma ainihin au ma malakat aymanukum shi ma yana da karin bayani sannan kuma uwa uba gaba daya menene adalci a cikin aure idan mutum ya auri mata biyu ko ya auri mata uku ko hudu yaya adalci yake wannan kuma sakonmu na gobe na insha Allah wato wanda wannan darasin a nan ne muka zo karshe sa insha Allah gobe kuma za mu bayani za mu tattauna akan adalci a mata biyu ko uku ko hudu sannan kuma wato Allah ta'ala din nan kuma ku yanga me ake nufi da ku yanga abubuwa guda uku insha Allah za mu tattauna akai abin da na faɗa mana daidai Allah ba mu ladarsa wanda kuma ko kuskure ne ko tubin harshe Allah ya gafarta min da ku da da ku gaba daya to abinda wato muna roƙon Allah Allah ya tayyaba muna zaman mu na mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk